الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء إنه بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau muna a hudu ga watan rajab ne ko? shida ne ko? yau muna takwas ne? yau muna takwas ga watan rajab bakwai ne? yau muna bakwai ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1400 da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da wato nawa ne ga sabon wata ma na uku ga wata ne o wanda ya daidai da uku ga watan wato uku shekara dubu biyu da ashirin a nan masallacin dan fodiyo inda muke gabatar da karatu cikin littafin wato a alfitinatu fi hayatil anbiya'i wasu sahaba wannan shine darasi na 81 a shafi na 337 ya kamata mu yi muhadara ne yau wacce take da takin cewa wato sana'ar fim sana'a ce ko fasadi ne banna ne a doron ƙasa to sai wani dalili ya sa akwai abubuwan da ban riga na kammala na bincike ba wanda yana ganin ba mamaki don bari sai saci mai zuwa in yi magana akan matsalar zami karatu kamar yadda muka saba yi mutane za su yi haƙuri wanda suke bibiyar mu muna cikin wannan littafi na shi babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz gaba ta 27 da malam ya kawo daga cikin dalilan da ke sa a tsira daga fitina akwai ar-ruju'u ila al-haqqi komawa zuwa ga gaskiya أورد ابن كثير الإمام ya kawo min ومن رواية أبي يعلى fi مسنده daga al-imam abu ya ala a musnad sa mai lamba ta 666 an abi jarwin jarwin almazini kale yake cewa shahidtu aliyan na halacci inda na ali shi ne tawaffaya ko shi ne tawakkafa fi ma'arakatil jamal wato shahidtu aliyan wa Zubairu shi ne tawafaqa ko tawaqafa lokacin da suka tsaya fi ma'arakatil jamal a yakin jamal Aliyu sai Aliyu ya علي ya زبير an shidu ka billahi ina haɗa ka da Allah a samaita Rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kulu ka da annabi ya faɗa yana cewa innaka ni wa ta zalimun kai kaka ka yaƙi ni alhali kana azzalimi qala na'am ce ina tuna wannan hadisin lam ya yace ban tuna wannan hadisin ba illa fi mawqifi hada sai a wannan matsayin sun sarrafa sannan sai talha ya juya wa rawar albayhaƙi bi sanadihi al'imamul bayhaƙi ya ruwaito da sanadi a cikin al na al hakim a mujalladi na uku shafi na 366 yake cewa bi sanadihi an abi har bin abi aswad du'ali qala yake cewa lamma dana aliyun wa ashabuhu min talhata wa zubair yayin da sai na ali ya kusanto da shi da mutanensa ya kusanci talha da zubai wadanati sufufu sahu suka yi kusa na yaƙi ba a zuha min ba'alin sashi ya kusanci sashi kharaja ali wa huwa ala balgati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ali ya fito yana kan taguwar annabi muhammad fanada sai kira yace ud'u uli az-zubair bin al-awwam ku kira min Zubairu bin al-awwam fa inni aliyun ni ne sayyidina ali wa iya lahu Zubairu sai aka kira masa sayyidina Zubairu. fa aqbala sai Zubairu ya fuskanto hatta ikhtalafat anaqu dawabihima har sai da wuyayewan dabbobinsu suka saba idan kana kan raƙumi wani yana kan raƙumi ka taho ta nan ya taho ta nan za ku yi kilashin haka da ka. akan dabbar rakuminka za ta ɗan zoɓa haka shi ma na shi zai ɗan zoɓa haka faƙala ya zubairu sai ce ya zubairu ala tuhibba aliyin shin ba ka son sai di ali faƙultu sai na ce ala uhibbu ibn khali wa ibn ammi wa aladi dan mai bazan so wato a ibn khali yana da alaka da shi ta bangaren uwa sannan wabu na ammi yana da alaka da shi ta bangaren uba sannan wa aladen dini kuma addinin da nake kai shi yake kai yace mutumin da nake da alaka da shi ta bangaren uwa nake da alaka da shi ta bangaren uba sannan addinin mu daya don me ba zan so shi ba faƙali sai shi ya zubairu ala tazkuru qaular rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baka tuna maganar annabi da yake cewa amma wallahi la taqtulannahu wa anta zalimun za ka yaƙe shi alhali kana azzalimi fa qala zubairu sai zubairu ya ce bala wallahi in haka ne na tsina ya ce laqad nasitahu sai na manta منذ سمعته وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوكة دندي ثم ذكرت ذكرته الآن سننتنا ينزو ووالله يتنارن لعل لا أقاتلك بذنت قبدا لكتي لكيبا faraja az-zubairu ala dabbatihi ya shuku sufufa sai sai da nazubir ya koma kan dabbar sai yana keta sahu na mutane yana fita daga cikin wannan rikicin da ake yace wallahi inna hadha al wannan matsayin da sayyidina zubairu ya dauka la mawqiful shi ne matsayin da la yaqafu fillahi matala'i mutum kada ya ji tsoron zargin mai zargi duk sanda kake yin abu a iya fahimtar ka gaskiya ne sai akasin haka ya bayyana karka ji nauyin mutane don haka in ka ji nauyinsu za a sa ka kabari kai kaɗai ne za ka je gaban Allah kai kaɗai za ka ɗaya sanda Allah zai tambaye ka duk taron mutanen duniya da suke goya maka ba ba wanda zai iya rikici da rigima ya ce bari zai zo ya amsa tambayar da Allah zai maka a madadinka ba wanda zai maka wannan to tun da kuwa haka ne kowa ita kansa kuwa an fahimta bai sa kullum nake cewa daga cikin mutanen da Allah ya taimake su da wannan kafin su bar duniya su koma zuwa ga Allah shine akwai malam Jafar da aka da ga zai yi fatawa yau bai la'akari da gobe mutane miliyoyi sun jita idan kuskuren ta yi bayyana sai ya dawo ya janye kuma ya ce kuskure ne kuma ga wanda ya yi masa gyara da haka a ji da kyau ya sauka daga kan wancan fahimtar amma ko waɗanda yadda ka san annabi shi ma wa ma yantiqu anil hawa to su ma haka suke in suka faɗi magana an san su da ra'ayi kyam in sama da ƙasa za ta haɗu ba za su canza ba yadda ka san annabawa ne wahayi ake musu wannan shine da aka kakkaji tsoron zargin mai zargi ko a ce ka yi nakudi ko a ce eh, ashe ma ko da ka faɗi matsalar baka da karatu ko a ce ashe ma ka da kawai wannan ya dame ka sai yace fa inna zubaira domin zubairu bin al-awwam kana shuja'an kowa ya san cewa sadauki ne jarumi ne wa kana lahu qadaru yana da daraja wa wujahatun yana da matsayi inda sahaba a wajen sahabbai bal ma hasali a cikin wannan al'ummar gabaki ɗaya ta wanda ya fara cire takobi daga gidansa saboda daga addinin Allah wannan mutumin ne amma bayan matsayin da yake da shi da daraja cikin sahabbai wa a zalika tare da haka lam ya abahu bi kawulin nasi bai damu da zancen mutane ba an ya kulo mutane su ce fulanun jabaru a lokacin bai namu ko da za a ce zubairu ya ji tsoro ne ya zama rago shi wannan ba matsalar sa bace ka dade baka faɗa ba aw ya kulo ko su ce masa ainihin wato kawwar zubairu yana da rauni ila gairi zalika daga cikin wa'annan min al na nabiya daga cikin wato lafazan da wani zai faɗa wa'inda za su kusanta ka allati yastafi uha kullu wahid wanda kowane mutum zai iya faɗa maka bal lamma tabayyana lahu alhaq lokacin da gaskiya ya bayyana ga sayyidina zubairu taraka albatila ya bar abin da yake fahimta cewa ba daidai bane wan sarafa sai ya juya wan qada ila hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya jawo zuwa ga hadisin annabi kun ga maganar annabi aka faɗa mai ya manta amma ana ce masa annabi ya ce sai ya ce eh lalle ya iya tunawa daga nan kawai ya ga ya kamata ya fita sau da haka yanzu mun samu matsala wani ma ka ce annabin ya ce sai ya ga cewa a'a ai shi annabin nan ya kamata a aji wani mutum ne shi wai wannan mutumin za a auna da annabi a gane cewa annabi ya yi daidai ko bai daidai ba kuma ka ji da kyau daga bakina ka ruwaita duk duniyan nan Allah subhanahu wa ta'ala bai sa wata mace ta duka ɗan da ta naƙuda ta haife shi ba wanda ya isa a ce wai wannan mutumin shi za a ajiye a auna annabi ya yi daidai ko bai daidai ba na rantse da Allah ƙasa ba ta ɗauki wannan ɗan adam ɗin ba duk duniya sai dai kai ko ɗan wata mata ne sai dai a ajiye annabi a ɗauki wannan mutumin a auna annabi da shi a gane kayan daidai ko ba yi daidai ba yasa duk wanda ba annabi ba in ya kawo ba addini ana tambaye shi mai da hujjar shi amma annabi ba zai zo ya kawo ba ka ce to kai rasulullahi ka kuma mai hujja ka kuma mai dalilin in ka koma za ka gama magabata haka suke girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama kuduwa jagoran ma abun koyi a wannan maliku bin anas duk wanda suke rikicin malikiyan nan yanzu sun je madina ba yawo suke da takalmansa ba maliku ba yawo yake a madina ba ba takalmi aka tambaya ya ce yana jin kunyar kasar da annabi yake cikinta ya dinga takasa da takalmi eh saboda girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta irin waɗannan wannan malikiyar muke so mutanen masu danga koyi da ta girmama annabi kowa ya sani majalisin saran da zai hadisi sa kaya iki sai ya yi kwalliya an buɗaɗe majalisar da turare saboda za a karanta hadisin annabi ba haka ya kamata mutane saboda haka idan kuka tattauna matsalar addini da mutum in ya ce annabi ya ce karka ji cewa a'a wai ai shi yanzu ya kayar da kai ba shi ya kayar da kai maganar annabi tana da nauyin da kowa za ta iya kayarwa ko kuwa saboda haka ne yanzu ban jin cewa in faɗa abu sanda na faɗe shi bani da dalili kai kuma ka zo ka ce akan makallawa lokacin da kai maganan nan tsakani da Allah bayan an tashi na je na duba littafi kaza da littafi kaza su wane wane sun kawo hadisi kuma hadisin ya tabbata to na me da zan je cewa ai kai ma ba ra'ayinka ka kawo bai zuwa kai ka bude littafi ka ce min gashi ya tabbata annabi ya ce ni ko magana ta da na faɗe ta ban ce annabi ya ce ba to maganar annabi tana da nauyin da kowa ma za ta iya kayar da shi sau ka sannan aka ce maka annabi ya ce sai ka haƙura annabi ne kaɗai Allah ya ce wa in tuɗi uhu ta tabi in kuka ba annabi to zai shiryar da ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna da aka bawo shi da yake cewa bin na gaba bin Allah to shine na gaba da aka shine Allah ya ce masa man yuti'ir rasula duk wanda ya ba Allah annabi bi duk wanda ya ba annabi Allah ya bi in dai ka ba annabi to Allah subhanahu wata'ala shi kai da aka wani lokaci za ka ga hatta mutanen da suke dawon ahalus sunna sai ka ga wannan janibin ana samun matsala da su kana cewa mutum annabi ya ce yana kokarin siya gwara annabi da wani mutum bai yiwa kuwa duk wanda za ka ɗauko ka ɗaga shi kowa da Allah bai aiko annabin ba watakila shi wannan mutumin da mara addini zai mutum. ko kuwa a daina saudaka duk abin da kake kai yana daga cikin hanyar tsira daga fitina in kana fahimta cewa ba daidai ba ne lokacin da gaskiya ta bayyana to kada kai mukabara da mu'anada ka ce a'a ai mu wallahi muna nan ko me zai faru ya dade bai faru ba wannan ra'ayin muna nan akan shi ba haka ake yin al'amura na addini ba haka ake ba sau wannan shine kowa ya zamanto wannan shine ma'aunin da yake auna al'amura da shi ya zamanto in gaskiya ta bayyana ka dawo kai riko da gaskiya wannan shine abin da yafi dacewa kuma haka magabatanmu suke yi da aka ba sa jin nauyi idan mutum ya faɗa abu ko ya yi abu ya fahimci cewa akasin abin da yake kai shi ne daidai ya sauka daga abin da yake ba daidai bai dawo ma abin da yake shi ne daidai idan dai sunna za mu dinga yi da gaske mu masu ya zamanto wannan shi ne ma'auninmu kuma akan wannan muke tafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na 28 shine alqurbu mutum ya samu kusanci min nusaha'il umma daga cikin masu nasiha na al'umma waliltifafu a haulahum sannan ka kewaye kanka da su wa adamul bu'd anhum da rashin nisantar inda ake karantar da addini la siyama fi mawadi'il fitan musamman ma guraren da fitina ta faru yanzu a lokacin da Najeriya take cike da rigingimu to babu lokacin da ya kamata mutane su yi da fifi ya zamanto suna cika guraren da ake karatun addini kamar yanzu kada duk wannan rigimar da kake gani in ba a kawoma ma addini ba to ba za a taba samun mafita kanta ba ba za a taba samu ba faqad warada min hadisi ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa yake cewa albarakatu ma akabirihim kuma akabirkum albarka tana tare da waɗanda suke manya manyan ku ne قال المناوي في فيد a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da ashirin shari'an yana mai sharhi yana cewa albarkatu ma a kabirukum albarka tana tare da manyanku almujarribina na umur waɗanda suka jarraba al'amura shi yasa a nan wajen kullum in an samu wani saba ina faɗawa matasa masu shekaru irin nawa in ce idan kana mu'amala da dattijai lokacin da Allah ya baka karatu kai kana da karancin shekaru idan suna girmama ka dan karatunka to kai kuma ka dinga girmama shekarunsu sai a zauna lafiya amma galibi da zaran Allah ya jarrabu matashi ya bashi karatu wani ya hada masa da shura sai kaga sai rena kowa ba kuma haka abin yake ba an fahimta wani zaka ga dan kasuwa ne wani ba malaman addini wani ma'aikacin gwamnati ne wani kaza wani kaza wani kaza amma shekarun da yi a duniya shi ya samu wani karatu wanda kai kuma yanzu duk littafin duniya idan ka bude ba za ka ga karatun a ciki ba shi ta jiriba ce experience ne yau da gobe ya sa ya samu wannan karatu. so saboda haka zai zamanto irin waɗannan dattijan suna da hango nesan da idan matsala ta taso so kuma samari ba ka hango wannan nesan sai dai zafin kai kawai sai rikici an fahimta to saboda haka kullum ko a Nijar da na je sai da na faɗa na ce su da tije su dinga hakuri da matasa don galibi sai wanda Allah ya tsare amma malaman sanin ɗan adam sun ce kowane matashi to akwai waɗanda ba za ka sai wanda Allah ya tsare ba su wuce biyar cikin ɗari ba suna da wani mentality mental problem a kansu saboda za ka ga duk abin da yake na bala'i da rikici da rigima ne to matasa su ne a gaba gaba ko kuwa sau da kai yanzu ana bukatan wani aiki na karfi a nan masallacin a share shi a wanke kafe a yi waye a yi waye a yau din nan gobe a yi aikin nan a yi shi a gama za ka ga in ana bukatar wannan to sai dai a nemo matasan unguwan nan su za su yi wannan ko kuwa in wani ya zo zai ta da kura zai kawo wata rigima to sai dai a nemo matasa su ne daidai shi to su kuma da cidai duk abin da yake na hangen nesa da tunani da sanin ya kamata da ga su ya kamata su dinga jagorancin al'amara mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san cewa a wajen daraja kamar yadda alfazazi yake faɗa yace laqad a'adaza a ila bi shibhi tunda na Aminatu ta zo duniya aka yi aure da ita da Abdullahi aka haifi annabi Muhammad to tun daga nan duk wata uwa a duniya da ta yi aure da wani miji ta gajiya ba za ta iya a haifar kamar annabi muhammad ba ka shi yasa wata magana yake cewa haramun alal ayyami ijadu misli haram ne akan kwanakin duniya su samar da ɗa kamar annabi muhammad sallallahu alaihi amma da ya tafi mai iraji aka ɗauke shi aka tafi sama da shi sallah guda hamsin aka ba annabi kuma ya kinki ta ya taho da ita sai da suka haɗu da annabi musa a saman tun da dama nan ne allah ya ce wasalman arsalna min kabalika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai da haka yana daga cikin ayoyin da allah ya ce wa annabi da kadara amin rabbi kubara kubra ne annabi ya mutu a nan doron ƙasa a rufe shi kuma ka je sama ka gan shi a can ce annabi musa ya ce masa ka koma a rage mutanenka ba za su iya domin ni na riga ka yin da'awar a ƙasa ina da experience na jarraba mutane ba za su iya annabi bai ce ka dai san ni ne yan halitta ba ko ka dai san ina gaba da kai wajen daraja ko to billahi allazi yadda aka bani dinnan haka ran taho da ita ko kuma ma inda Allah ya hada ku da annabin da ba jin tausayi yake da shi ba in Allah ya ce ga sallah hamsin sai ce Allah dan mai ka halice mu ba dan mu bauta ma ba to karuwa hamsin kawai su zama ɗari sai kinkin wasu kai sai a yi gaba ko kuwa sai ya zama to banda sallah a rayuwarka kullum ba abin da za ka dinga. annabi musa ya koma aka rage annabi ya koma aka rage ya dawo annabi musa ya ce ka koma tun tana sallah hamsin sai da aka zabgi arba'in da biyar ta dawo biyar biyar din ma da ya dawo sai da annan musa ya ce ka sake koma a rage ya ce wallahi ina jin kunyar allah na ji an rage na ji an rage ku duba abu yana hamsin a dinga ragewa ya dawo har guda arba'in da biyar an zagi sannan allah ya ce ka je hamsin ne mun riga mun zabge arba'in da biyar ɗin kuma al'ummar ka duk wanda ya yi sallah za mu ba shi kuma ladar ya yi sallah hamsin ɗin to yanzu inda a ce an kinkin musalla hamsin din nan an taho da su yanzu sallah biyar din kuna kallon yadda ake kici-kici da mutane dan Allah ya za'a to tajriba shi yasa ai za ku ga saboda wasu annabawan sun gabace shi wajen kira zuwa ga Allah sai Allah ya kawo labarin su dan ya kwantarwa da annaba hankali da su eh sai ya ba shi haƙuri sun ce rabbana na qattana qabla yawmin hisab Allah yana gama sai ce masa isbir ala ma yaquluna wa dhkur abdana daud zal ayy innahu awwa kai hakuri ne in rashin lafiya ne da cuta ne sai Allah ya ce wa dhkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni masini shaytanu binizbin wa ada qurqud bi rijlika hadha muktasalun ba'idun wa sharab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab وخذ بيدك دقة فاضرب به ولا تعنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب sai a ba shi haƙuri da su to shi yasa za ka ga cewa a ƙur'ani ka baki ɗaya kaf babu in babu annabin da Allah ya kira sunansa kamar annabi Musa za ku ga galibi idan Allah na so ya lallashi annabi in an masa abu ko dai magana da annabi Musa kammala kissarsa sannan ya zo yi magana da annabi ko in ya gama magana da shi sai ya zo yi magana akan annabi Musa yana cewa tsaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman sha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was ura yana tafiya sai yace masa a taka hadisin Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka yana gama maganan samiri lokacin da ya kirkiri bautar dan maraki aka bauta masa da annabi Musa ya gurguza wannan dan marakin yace wanzur ila ilahika alladhi balta alayhi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi sai yace inna ma ilahu yana gama la ilaha illahu wasi'a kulli shay'in sai kazalika na naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atinaka min ladunna dhikra am turiduna an tas'alu rasulakum sai yace kama su ila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla dalalan haka Allah madaukakin sarki ya tsaluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban min as-samai annabi ya ga tambayar ta yi girma Allah sai ya ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika an kana ganin tambayar sun faro ta ai sun tambayi annabi Musa tambayar da ta fi wannan girma da faro ta sun bargo ta fiye da ainihin wato wannan shi yasa zamu ga yana cewa wa kallama Allah Musa ta kalima sai ce rusulan Mu mubashirina wa munzirina ne Allah ya kula lin nas an Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana azizan hakima sai ce lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahina da haka sai ya ce alif lam ra kitabun nahu ireka. ana magana da annabi ko لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ينا تفيا تنسيت ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله سنة سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة التي كذلك لنثبت به فؤادك ونترناه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين ينشرون الذين ينشرون إلى وجوههم ala wuduhim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu samina sai yace wala qad atina musa alkitaba haka Allah yake kawa dan ya lallashe shi so saboda haka idan aka ci ka zo za yi da'awa kowane irin aiki za yi wani ya riga ka yana da experience yana da tajriba sama da kai ya kamata a dinga girmama experience ɗin mutane kuma za ku ga cewa dukkan bangarori na rayuwa ba ma samun matsala a wajen addini ne muke samun matsala yanzu a aikin gwamnati ba akwai working experience ba idan yanzu ka yi digiri ka fito wannan shekara wani ya yi shekara goma yana aiki a wannan bangaren da ka kai digiri saboda shi yana da working experience tsakani da Allah a ma'aikatar da yanzu aka ɗauke ka aiki da kai da shi matsayin kuɗa ba matsayin kuɗa ba za ka ga a soja suna girmama wannan in an ɗauke ka wannan shekarar wani an ɗauke shi shekarar da ta wuce za ka ga har yanzu saboda ya riga ka shiga akwai wannan seniority ne amma kuma sai addini ne wannan ina faɗa ne tsakanin na da Allah musamman matasa da suke tasowa sai ka ga wani kawai abin da zai yi in wasu wanda suke gabanka sun yi abin da ba daidai ba kai abin da kawai bai kamata ka yi ba bai kamata ka maimaita kuskuren da su suka yi ba Abinda yake na daidai a ɗauka wanda yake na kuskure ne bai kamata a maimaita shi wannan shine ne to da aka sai ce almuhafiri ala taksiril uju wayanda suke yawaitawa masu kiyayewa akan yawaita ainihin wato lada fajalisuhum fajalisuhum ko zauna da su litaktadu bi ra'ahim dan ku koyi da ra'ayinsu wata hatadu sannan ku shiryu bi hadihim da ainihin wato shiryesu su wannan ya yi shi a cikin mawqif mu'min min min fitna a shafi na 61 da haka a dinga yin hakuri in akwai masu shekaru a dinga mutunta shekarun su na je Ghana akwai wani babban malami sunansa Sheikh eh, Haji Umar Sheikh Muhammad Umar wallahi ban ji daɗi ba lokacin da ya zamanto na ji a ƙurarren lokaci ba lokacin da nan samu in zauna in yi dogo fira da shi malami ne da dawowarsa daga jami'a islamiyya kaɗai yanzu ya kai shekara wajen hamsin da uku ya zauna a madina ya yi karatu gaban su bin bas ya san su sani na sosai sun san shi sani na sosai da haka a gaban shi aka gina jami'ar musulunci ta madina so saboda haka a sai ya zamanto yanayin filar da ya ɗauko filar ce ba ganganun da yake faɗa ba maganganu ba ne wanda za ka buɗe littafi ka same su a jiriba ne shekarun da yake da shi da gogiyar da ya da abin da yake da shi a gidan da'awa sai na yi tamanni ina ma a ce na zauna zama da shi mai tsaudan na tabbatar akwai abubuwan da sai na faɗi da su ta irin haka ya kamata ya zamanto dalibai suna yin haƙuri gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sannan na ashirin da tara tartibul muhimmat shine jeranta abubuwa masu muhimmanci inda nusulul fitan lokacin da fitintunu suke faruwa yanzu kun ga shana ta gama nata abubuwan ku na azabtar da musulmi da kashewa da kura da yi musu abubuwan da za su yi musu da kuma matakin da Allah ya ɗauka yanzu a kansu to arna ba su da hankali ne yadda kaga Allah ya faɗa ya ce walakin na tsarin nasi la ya alamu la ya fahu to in kana da la kilun in kana da hankali kana da fahimta wani abu ya faru da wani a wani waje to kai daga nan ya kamata ka ɗauki izina ka ke sai ga wannan prime minister na India yanzu kullum kwanan nan kun ga irin yadda idan ba dan yanzu social media da ake da shi ba wani zai ga ana abu ya labe ya ɗauka ba a san yana ɗauka ba ya zo ya sake shi duniya ta gani da irin abin da ake kwanan na inda ba ma yadda za a yi idan a irin tsarin aikin jarida ne na da ka san mai ake yanzu ka kawai an tashi musamman a delhi yanzu ana ruguje masallatan musulmi a kashe kuma ban ciki ba har mata da ƙananan yara in mace musulma ce yarinya karama musulma ce haka za a zo a zagaye ta wannan ya buga ta nan wannan ya buga ta nan tun tana motsi har sai ta mutu kuma duk duniya yanzu tana kallo saboda haka wannan kuma a tsarin duniya yanzu ba ta'addanci ba ne yanzu ran da za su tashi su rama abin da suka yi aka yi musu su da aka yi musu suka tafi ramuwa to lokacin yanzu su ne 'yan ta'adda amma yanzu da ake musu yanzu su ba ta'addanci ake musu ba sau da haka za ga duk wani mataki da za a ɗauka na kashe musulmi a tsarin duniya to kashe shi ba ta'addanci ba ne lokacin da musulmi zai tashi ya kare kansa da lokacin ne kuma idan an yi haka an yi ta'addanci wannan shine tsarin da duniya take ciki to mu kuma nan namu najeriya ga fitintunin da ake ciki yanzu ba kuna sane da ko shekaran jiya ba an je nan da asuba cikin nan igabi an je an kashe mutum sama da hamsin da ɗaya wa'inda aka iya ganin gawarsu don akwai wa'inda daga baya za ka ga wasu firgici da ƙoƙarin gudu na san daga baya sai kaga an samu gawan ɗaiɗaiku to na an shiga cikin fitina an shiga cikin haraci to a lokacin da yanzu da'i dole ya dinga kallon abubuwan da suke da muhimmanci ya ɗauko na farko sai na biyu sai na uku sai na hudu na yi magana a nan wajen na kawo nusus na malami ibn al-qayyim da ibn taymiya suka ce bai halatta baka shiga garin da ake zubar da jinin mutane sannan ka zo ka hau mumbari kana wa mutane kudu ba akan sallah da azumi dan lokacin ba maganan sallah da azumi suke bukata ba yanzu suna maganan ne ya za a yi a kawo abin da zai tsaye da zubar da jinin su shi mai girma gwamna ya yi kokarin da zai yi in abu ya taso yana iya kokarinsa da abu ya faru a matsayinsa na shugaba ya tashi ne amma kakku yaudare kanku matsalar tsaro ba hannun gwamnoni yake ba matsala ce da take da alaka da federal government da aka diyar da gwamnonin suke so su yi wasu ba za su iya yi ba Dan ba su suke ba da umarni ba ga dukkan waɗannan cin services nan kuma wannan harin da kuke ganin ana kaiwa a kai a kona gari ga baki ɗaya ba fakin nafas bane ba ba bakin nafas bane so da aka yanzu karatu ne ya kawo mu faɗa za mu faɗa walla bakin nafas bane boko haram ne suke kai wannan harin don boko haram ɗin ta kasu wajen gida uku akwai waccan da ka sani wacce suke cewa jama'atu ahlus sunna lid da'awati wal jihad akwai shababul islam sannan akwai ansa wannan harin akwai sunan da suke ce masa at-tahzir wa menene kwanaki ai kun san an ji an yi operation a dajin binnin gwari wanda aka ce wajen wannan operation din an yi kokarin a harbo mai jirgi to wannan operation din da aka je yi aka ce an tafi ba fa kidnappers bane normal wanda bai sani bai sani babban matsalar da take faruwa shi jiya na yi magana a wajen karatu na yi ishara na ce innan labiba bil ishara ce fahimu in kana da hankali za ka iya fahimta ta hanyar ishara cewa za ka zo ga matsaloli ka sani suna faruwa a cikin ƙasa amma wa zama za ka tattauna da shi don magance matsalar wani da ya zauna da kai ka bashi labari matsala na faruwa a guri kaza akwai kaza daga nan da ya baro sai ce to gaskiya fa yana ganin kai kanka abin tsoro ne ya kamata a hankali da kanka ba wai ya za a yi ba maganar da ka faɗa a bibiyeta sannan sai ya zama to galibi kowa ta kansa ike yi ba ta al'ummar da ta kasar ike yi ba sau da in aka ci gaba da ɗauka cewa kinnafas ne to za ka ga akwai matsala kuma yanzu babban tashin hankalin da ake ciki kun ga da ai dan ana maganan boko haram ba can bane mai duguri to sai ya zama towa ma mai lutsin min bi bari eh a jihar da kake rayuwa sai a ce akwai su yanzu kuma su sun sani sun san da matsalar amma haka ake ta rufa-rufa haka ake ta tadilisi wannan ita ce maganan gaskiya ko su fito su ɗauki matakin da ya kamata ko kada Allah ya sa su yi mu dai za mu faɗa kuma Allah ya zama shi shaida mun faɗa ta yaya aka yi aka yanzu babban bala'in da ke ciki wayannan kinnafa tsin da kuke ganin fala ne yanzu ana samun negotiating tsakanin su da su da wayannan in ta'adda ana combating ɗinsu daga wancan aikin na abin da ya shafi kinnafa su juye zuwa ga wannan aƙidar in wanda yake kama ka ya ce sai an kawo kuɗi a sake ka to shi yana da sauƙi Don dama matsalarsa kuɗin da an ba shi kuɗin za a zauna lafiya wanda kuma ya riga ya mai yadda abin aƙida to shi kuma ya fi hatsari wannan shi ne halin da ake ciki don haka sai ka fara duba a hammu a hammu mu dama mun san tafiye-tafiye muke ko a gida ko a hanya ko a ina ko yaushe mutuwa za ta isa mu aina ma ta kuno idrukum al-mautu walau kuntum fi burujin mush ko a ina ne mutuwa za ta riga za ta zo za ta samu mutum ko ka shirya ko baka shirya ba in lokacin ya Allah ba zai ce to dole a'a kuma wanda ya kashe kawa ma kana lin nafsin an muta illa bi idnillahi ne kitaban mu'ajjala littafi ne lokaci in yi dole mutum ya tafi amma wannan su ne haka ba matsala ba ce ta zage-zage a'a matsala ce yanzu gwamnati tana bukatar a samu waɗanda suka cancanta su faɗa mata abin da Allah ya ɗora mata na nauyi da ke kanta sannan tana bukatar addu'a kamar yadda shi mai girma gwamna ya faɗa kaga shi ya fito ya faɗa ya ba mutane haƙuri ya ce kuma wannan nauyi ne da ke kansu na kare rayukan mutane kuma da gaske Allah zai tambaye su ya yi abin da zai iya yi sai abin da ya shafi ragowar ɗaukan matakai ni ba ɗan siyasa ba ne ba ɗan jam'iyyar kowa ba ne amma magana ta zo ta gaskiya sai in faɗe ta wanda duk abin kirki in karatu ya zo mu faɗa wanda kuma ya natsiya in karatu ya zo shi ma mu faɗa shi kenan kawai in za ka je kai surutun da za ka yi wannan ya rage matsalar ka ce wannan kenan to da aka sai malam ya ce inna min al-hikmati yana daga cikin hikima ya ani adda'iya mai da'awa bi tartibi umurihi alhamma ya jerin sa al'amuran sai zamanto ya fara daukar wanda fi muhimmanci bi taqdim al-aham muhim ka fara duba wanne fi muhimmanci sai ka gabatar da shi akan wanda bai kai wannan muhimmancin ba la ma fi asar al-fitan musamman ma a zamani na fitina iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi da annan umura domin al’amura adatan ma ta kunu fi zalika al’asu wato abin da take kasancewa a wannan zamanin muktali tatan wato tana cakuɗewa ku yi hata jidda'iya ta ilatar tibi umuri da aka ana buƙatar da'iya zaman to ya tsara al’amuransa wata ƙadimin ahammu min ha sannan ka gabatar da wanda ya fi muhimmanci alal muhim akan wanda bai kai wannan muhimmancin ba fa bi zalika tartibi da wannan jeranta wannan ne yuhassilu al-masalih wato mu yuhassilu al-masalih zaka tabbatar da masalihu wa yadfa'u an da'awatihi al-mafasida sannan da'awarka zaka tunkuɗe mata banna sannan wa yanal al-marghuba ka samu abin da ake kwadayin samu wa yadfa'a an nasihi al-mahru al-marhub sannan ka tunkuɗe makanka abin da ake din tsoron sa masalan malam yace misali yuqaddimu al-aqaida ala ghayriha lokacin da aka shiga cikin fitina ana buƙatar a gabatar da karatun aqida yanzu yau mutanen ma'ahalin sunna da yawa karatun aƙida da malam abubakar goma Allah ji kansa yi masa rahama ya assasa mutane a kansa a kansa ne duk rikicin da aka fara yi a ƙasar na aka fara wasu guraren yanzu an kai ga in ka zo ka sa littafin aqida za ka karanta ahli sunna ba su za su yi wa za ka kawo musu fitina ke sa ka ga akwai karatun da ban yi sai a kofar gidana dan kan ma ka ce na kama fitina ka bari fitinan ne in ta zo in dai ta shafi addini ni ta tafi da ni kai ka zauna duk wanda ke rayuwa a Najeriya ba cikin fitina ake ba in ma mutane nasu dawo su addini ba ya rage nasu ba to al'aqida ala ghairiha min al-ibadat wal akhlaq farko ya zamanto aqida ita ce farko saboda wallahi duk abu yanzu wannan kashe-kashen da ake yi a kasan nan me mai yau kashe-kashen ba wasu sun ɗauke shi aƙidar su ba ne? Eh? Tunda wasu sun ɗauke shi aqida ne kuna ganin in ba a karantar da mutane aqida da hatsarin wannan abin da tushen ina ya samo asali ba akwai waɗanda za su daina ne? ba za su daina ba kuma ji na yi magana a wajen karatu don ce gwamnatoci baki ɗaya idan aka samu wannan matsala tun daga lokacin sirina ali da kawari suka balle wajen su dubu takwas suka ce sirina ali da mu'awai duk kafirai ne abdullahi dan abbas sai je ya zauna yi munazara da su ai mun karanta karatun a nan wajen a cikin mutum dubu takwas aka samu wajen mutum dubu hudu sun bar aƙidar to yanzu sai na ce yara ne za su bi su sami wannan tunanin su shiga wannan aƙidar sai ya to gwamnati in kaga gwamnati ta kira ku kan matsalarsu to ta ce a zo a addu'a ne addu'a za a yi amma ba wai ya aka yi yake kawo wannan tunanin ba ga matasa ya za a yi a magance matsalar ba shi ba ne tunaninsu ba shi ba ne sau da aka sai ya to wai kana kallo fa wanda zai iya kallon kamar malam jafar mahaddacin ƙur'ani malamin tafsiri ya halatta sa. a musulmin mafi wanda duk duniya ta yadda ba sa shakka akan musuluncinsu sai ya ce arne ne sai ya samu matsala sai ka kai shi kurkuku sai ka kulle shi sai ka ɗauki kirista fasto sai ka kai shi prison wai shi zai yi orientation ɗin wannan mai aƙidan ya bata fastoci ba ake ɗiba ba wai a kai su wai su za su je su yi boko haram orientation da wannan aƙidar da suka shiga ya kamata a batta don Allah da gaskiya ki? Eh? ba da gaskiya ki ma to aƙida farko shine yanzu wannan iskancin da 'yan haƙiƙa suka dawo da shi kwanan nan don Allah mai janyo suke dawo da shi raunin da ahalus sunna suka yi wajen karantar da aƙida ne amma lokacin da ahalus sunna suka tashi suke karantar da aƙida da kyau ai ɓoye abin suke ba sa fito da shi yanzu ba kuna kallon wani kwanan nan da na yi ɗan raddi minti goma ba eh aka zo kawai aka ce ai ga wani sunansa sharu ma'azu shi <laughs> eh shi wannan sharu ma'azu sai aka ce wai ma'anan sharifi Shi ne wai jiya ya masu bayanin ma'anan sharifi wai shi ne wanda yake ɗauke zanabban mutane ya tafi je wanke su ga ƙwar'ani fa yana cewa wa man yaghfiru zunuba. to ga wani an ce zai kwashe zunuban mutane shi ya je ya wanke su sannan aka ce duk wanda ya gan shi ranar litinin annabi ya gani sannan duk wanda ya zo nan wadan ya gan shi to shi kenan aljanna kawai dare ga wasu kuma sun ga annabi sun raye da shi amma wuta dare amma ga wani a wannan zamanin fa da muke ciki na fitina me kawo wannan raunin karantar da aƙida ya kawo suke fito da abubuwan to da haka wallahi shi yasa kullun nake faɗa na ce idan yanzu muna gama littafin addurratul farida shi zan ɗauko in sa littafin aƙida ne to da haka mun ba za mu yi karatu akan aƙida wala gara ma a rufe karatun a bari dan mutane ba su gane Allah ba alaƙa su da Allah ta lalace sun zo sun yi sallah sun yi amfanin sallah ba ta da wani amfani yanzu aka ɗauko wani masanin lissafi kwararre a nan wajen aka zaunar da shi aka samu allo aka rubuta zero guda uku sannan aka zo ɗaya gaba aka rubuta ɗaya nawa ne a gidan lissafi ba dubu ɗaya ba idan aka ƙara wani zirin suka zama guda hudu nawa kenan in an ƙara fa to sai aka zo aka share ɗin sai aka ban zirikan sai aka tambaye shi aka ce nawa ne babu mai zai ce babu kenan duk wannan zirikan idan za a cika bangon nan daga nan su kai can ba su da wani amfani kuma duk wani masanin lissafi ba zai iya faɗan mai wannan ba sai idan da wannan wa to wannan shine karatun da malam mai ahalar yi mun karanta mun fahimci kalmar amma fiqhu mai malam mai ahalar yake nufi da awwalu ma ya jibu alal mukallafi tasihu mai sannan ya zo yi maganan sallah da kaza da kaza saboda wayannan zirikan su ne sallah azumi zakka aikin haji da duk wani alheri da za ka yi ma Allah za a je lahira su zama karɓaɓɓu ne a wajen Allah idan akwai wannan ɗayan idan wannan ɗayan ya lalace in aka tafi gaban Allah wallahi wayannan zero zero ba su da amfani to me amfanin ku zo ku gyara mutane alaƙar su da Allah ta ɓangaren ibada ce kyau amma alaƙar su da Allah ta ɓangaren aƙida ta lalace ai ba shi da wani amfani to shine sai malam yake an na a aqaidan nasi domin aƙidun mutane fi zamanin fitan a zamanin fitina laysat ka aqaid hafidhiha ba daidai yake da aƙidunsu ba idan ba a shiga fitina ba fa min nata'ijil fitan al-azima yana daga cikin sakamako na fitina babba al-fitnatu fi ita ce fitina cikin addini saboda yanzu idan fitina ta zo ta same ka ka rasa gidanka ka rasa iyalanka za ka iya kwabarin ɗinka kafin ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma idan ka rasa addini wallahi ba sa abu da wuya ka iya kwabarin ɗinka shine yake cewa kama tsalin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya ce ta kunu bai ne dai sa'a gab da tashin alkiyama zai kasance za a samu fitanun ka kita illailil muslim tunu kamar yankin dare masu duhu ga sanan muna ta ganin su annabi ya ce yusibuhu rajul fiha mu'minan mutum zai waye gari yana mumini a ciki da safe amma wa yumsi kafiran yamma ya kafin yamma ya zama kafiri wa yumsi mu'minan mutum ya kai yamma yana mumini wa yusbihu kafiran kafin a waye gari ya zama arni saboda yabi'u aqwaman ko yabi'u aqwaman dinahum wasu mutane suna siyar da addinin su bi ardin minad duniya da wata kaddara ta me ta duniya bi ardin minad duniya a wata kaddara ta duniya suna siyar da addini shi yasa ake samun matsala ina ko jiya ba ku ga an ji shekaran jiya an ji an ruguje gidan wani ba wai a unguwa ce a Kano fa unguwar da aka ce wai unguwa ce ta sharifai kai dan Allah an ba yaudara da kuwan nayin ba ya za a ce wai ga wata unguwa wai duk wanda ke unguwa ne waji kan ma'aiki mawanka ne eh? to waya unguwar da aka ce nan ne jikokin ma'aiki suke a nan ne kuma wani yake zagin ma'aikin da sunan dan hakika da aka mutane suka fusata suka bi suka yi kokarin baje gidan ba su same shi ba dai Allah ya sa zakara ya bashi sa ya yi gaba wannan shi to fa inda ya'ani a wajen wannan ne adda'iya bi taqdim amr al ya gabatar da al'amarin aqida li anna hal asasu domin ita ce foundation wa li anna al-khalala domin lalacewa ya tatarraku ilaiha yana bujurowa zuwa gare ta fi asarin fitan a zamanin fitina awwalan farko kabla kulli shay'in gabanin kowane irin abu yanzu mutanen da ake kai musu farmaki a ƙauyuka da sunan kinnafa kun san inda babban tashin hankalin yake da bala'i wallahi ba kai musu hari a kashe su bane ya fi tashin hankali wasu yadda yanzu kuma suke sakin Allah saboda fitinar da ta taso wani ma sai ce Allah ya tsinewa izala sai ce izala ita ta cuce su suna da kambaninsu da gurayensu izala ta zo ta sa suka kona da haka yanzu ya kamata su koma inda suka fito yana faruwa yanzu eh wani ma sai ya tsinewa izala ya ce Allah ya tsine mata ita ta cuce su da haka abin da suka bari na shirka ya kamata yanzu bari su koma kan shi don su kare kansu daga wannan fitina Sau da haka garin kokarin kariya daga wannan fitinar to wani daga nan kuma sai lalata alaka shi da Allah ga baki daya wannan ita ce fitinar da take faruwa yanzu Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa yulhizu هذا الأسلوب da ويلحظ هذا الأسلوب ذا الرد وأن أسلوب في دعوة النبي أدعور النبي في أحد المكي أزامن مكة حيث كان كفار قريش lokacin da kafirin ƙulaisha sun kasance na bi ibadatihi wato an fitine su bi ma'abudatihim da ababen da suke bautawa wa asnamihim da gumakansu sau da kakkumanta yadda suke ma gumakan bauta da yadda ake iya kashe mata ko nawa ne idan a ba ta kariya wa kanu ya rauna sun kasance suna ganin kansu kuma alal haqqi suna kan gaskiya wa yata'assabuna kuma suna ta'assubanci lizalika saboda wannan walaysa hadha fahas ba wannan kadai ba bal kanu yastahiduna fi fitanil mu'minina kai suna kokari wajen fitanar masu imani an dinihim cewa masu imanin sai sun bar addinin su ومحاولات سدهم da kuma ƙoƙarin toshe su an dinil haƙƙi wal safiya daga barin addini na gaske da kuma aƙida ingantacciya annaqiya mai tsarki fa min huna to daga nan ne aulan nabiyul aqidata wato ahammiyata al kubra sai annabi ya jibinta wa al'amarin aqida sai zaman to shi yafi komai waje alhasi ya sanya ta ita ce asasa da awatihi ita ce foundation din da awansa sannan wasul biha shine wato doron bayan da'awar wa awwal ma da ilayhi farkon abin da annabi ya fara kira zuwa gare shi لأن الفتنة عن لأن الفتنة عنه ظاهرة لمن فتنة أبينته ولأن الأساس ولأنها الأساس الذي يبنى عليه غيره domin aƙida mai kyau shine abin da ake in ta gino za iya gina wani abu a kan shi faman yuftanu fi aqidati duk mutumin da ya samu jarrabawa aka fitine shi a aqidarsa to min babu aula an yuftana an shara'i dini to shine mafi sauki akan shari'o'i na addini a fitine su shi yasa zamu ga akwai sahabban da sun mutu a makka ba su taɓa sallah ba ba su taɓa azumi ba ba wanda ya taba zakka a cikin su amma da suka mutu da aƙida mai kyau aljanna ne don maganar sallah ba sai da annabi ya shekara goma ba saura shekara uku za a yi isra'i da mi'raji da shi sannan ya je ya karɓo sallan ya dawo duk maganar ta shari'atu sai da annabin ya baro makka ne ya taho madina yanzu lokacin ana ƙoƙarin yaya za a yi aƙida mai kyau ta zauna ne abinda ake kiyi da to shi yasa sai ya ce wato amma man tasbutul aqidatu amma wanda aqida wato ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa aw amma man man sabata man sabata fil aqid man aqidatu wanda aqida ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa ruhi da ransa wa tasri tana tafiya fi damihi a cikin zinin sa fa min al asib yana daga cikin abin da yake da wahala kwarai shine sadduhu an ibadatihi a cewa a hana shi ibada sannan wa ji da kuma shari'ar wa dinihi da addininsa sai ya ce wa lidalika najidu saboda haka ne zamu samu annal qur'anul karim qur'ani lam yanzil bi sauka ba ala annabi sallallahu alaihi wa sallama jumlatan wahida bai sauka ga annabi a dunkule lokaci ɗaya ma sai ya dinga sauka a hankali a hankali saboda a dinga ɗaukar abin da ya fi muhimmanci ya tabbata sannan sai wanda ya fuwa muhimmanci shi yasa da mu giya da Allah zai haramta ta sai da Allah ya dauki matakai daidai har wajen guda goma matakai wajen guda hudu kafin a haramta giyan wa fi zalika a cikin wannan ne ta kulu Aisha na Aisha take cewa Allah ya tsara masa yadda amin tace inna ma nazala awwala ma nazala ya sauka ne farkon abin da ya sauka minhu daga annabi suratun min al-mufassal surori kanana fiha zikirul jannati wannan a ciki akwai maganan aljanna da wuta hatta idan saba annasu ila islam lokacin da mutane suka zabura zuwa ga addinin musulunci an yi maganan wuta an yi maganan aljanna an faɗi yadda Allah ke halitta ɗan adam an faɗi maganar da Allah ke cewa afala yanzuruna ila ibili wa ila samai kaifa mai wa ilal jibali kaifa nusbat ba za ka gane dalilin da Allah ke cewa a kalli din ba sai ka je garin Makka za ka ga dutse ne in ka daga yayi miliyan ka kai kadai Sai sa Allah sai ci musu wala tamshi fil ard maraha innaka lan takhliqa al arda wa lan tabluga al jibala saboda kai ba za ka a garin ku ba duwatsu za ka ga da gidajen da wasu abubuwa da komai na rayuwa kan jima-jiman manyan duwatsu ake to sai da mutane hankalin kowa ya zaɓi tashi kowa yana neman ina aljannar take shiga ina wutar take guje mata to da aka zo madina sai al halal wal haram sai Allah ya dinga saukar da halal da haram yadda za a yi to ga yadda za a yi ka shiga aljanna ga yadda za ka yi ka guje ma wuta walau nazala awwal shay'in da Allah ya saukar da farkon abu yace la tashrabul khamra kada ku sha giya laqalu da mutane sun ce la nadul khamar abadan to ba za a daina shan giyan ba har abada walau nazala la taznu da Allah ya fara saukar da cewa kada ku zina la qalu da sun ce la nada uzina abadan to ba za a daina zina ba ina fata an fahimta sai qur'ani ya bi matakai matakai wajen hana su banna to dole mai da'awa ya la'akari da yanayin mutane da lokaci da wani hali ake ciki ka tashi yanzu ka tafi kauye awa, mutane suna buƙatar masu san Allah su bauta ne ka je ka janyo wani hadisi sai ka ce to wannan hadisin malamai sun yi maganganu akan isnadinsa a ciki akwai wani mutum sunan sa wani malam wani malam wani ya ce da ifi ne bai inganta ba malam wani ma ya ce da ifi ne bai inganta ba to yanzu wannan maganar da kake yi a wannan wajen kana cewa da ifi ne to kai kanka za ka ƙara kawo wani da ifancin a wajen ka ƙara kawo wata matsala yanzu a wajen don yanzu wannan ya inganta ko bai inganta ba sahihi ne su mutanen gurin ba su da bukatar shi su suna so ka faɗa musu abin da ya tabbata ne kawai su ɗauka eh maganan ya inganta ko bai inganta ba ɗaliban hadisi za ka tara ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata amma su wayancan mutanen da kaje ba su da bukatar ka ji ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata ba insha Allah da izinin Allah za mu yi kokari sati mai zuwa ba wannan ainihin wato karatun kamar yadda muka ainihin wato faɗa da haka muna ci gaba da addu'a gwamnati mutanen da suka rasu a cikin wannan yanayi Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama Allah kuma ka sa sun huta idan ta mu mutuwa ta zo a duk yanayin da Allah zai dauke mu Allah ka sa mu mutu muna musulmi mu kuma mutane mu ji tsoron Allah wajen mu yi kokari abubuwan da ake na banna ko a bari ko a rage kuma mu yadda ba wannan zai magance mana matsalar nan sai Allah ita kuma gwamnati Allah ka ba ta ikon yin abin da ya kamata so da wallahi akwai mutanen da saboda kyakkyawan zaton da suke da shi a kanmu akwai waɗanda sukan aiko mana da kuɗi ba ma sai mun tambaye su kawai za a waye gari ne za su aiko da kuɗi sai gashi nan saboda sun gamsu da abin da aiki to wannan matsalar da kuka ga ya fara magana to da ba haushe yake cewa kukan kurciya mai hankali shi bai kamata mu kalli matsalar ta bangaren shi ba matsalar da yi magana ya kamata a duba ta shin akwai ta ko babu shine abin da ya kamata yi ana ba da kuɗi da sunan za a aikin addini mutum ya je karɓo miliyan ɗari miliyan ɗari da wani abu idan mutum ya karɓo miliyan ɗari da hamsin in an biyo ba in an ce a nuna maka aikin naira miliyan goma da aka yi ba za a iya nuna ba ta yaya za a yi masu addini su mutunci ba za su yi mutunci ba mai mukamatul hariri yana cewa wala turajjil wudda mimman yara annaka mutadun ila falatin duk wanda ya riga ya gane cewa kudin shi kake so ka taba tsammanin zai kaunace ka wala ba zai kaunace ka ma da haka nan wajen mun dauko mala bakar baraji ya zo ya lacca ko kware ko mun faɗa hanya uku da za a gyara matsalan nan masu kuɗi su fito da kuɗinsu sana'a nemi waɗanda suka iya aikin da'awa su yi sannan waɗanda za a ba amanar kuɗin addini to suna da tsoron Allah da ba za su yi ha'inci ba wannan shi kaɗai ne yadda za a zaunawa a zauna lafiya da haka muna kira a ko'ina da yan izalan da yan tarikan duk wanda aka ce wannan amana ce ta addini kaya ne nawa na Allah to a ji tsoron Allah a daina gurgura kayan Allah wannan ita ce magana ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zan samu lokaci in ƙara wani bayani وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته